Jami'in lafiya a jihar yana cewa an tabbatar da kamuwar mutum goma sha uku ne daga wasu mutum hamsin da aka yi wa gwaji, kuma mafi yawan masu harbuwa da cutar maza ne. Sai dai jami'in ya ce sun dukufa wajen yaƙi da cutar ta hanyar bin gida-gida suna wayar da kan jama'a tare da killace waɗanda suka harbu. A Najeriya dai an ɗauki lokaci mai tsawo da yin bankwana da cutar kyandar birin sai a shekara ta dubu biyu da sha bakwai ta sake bulla sai kuma a baya-bayan nan kuma alkaliman da hukumar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta ƙasar take wallafawa sun bayyana cewa cutar ta bulla a fiye da jihohi 26 da kuma Abuja babban birnin ƙasar. Tana gargadin cewa idan ba a mai da hankali wajen dakile ta ba, to yawan masu harbuwa da cutar ka iya zarce na shekara ta 2017. Dr. Muhammad Shakir Balogun ƙwararre ne akan cututtuka masu yaɗuwa a cibiyar Afenet kuma ya yi bayani akan abin da masana suka gano game da dawowar da cutar kyandar birin ke yi bayan an yi bankwana da ita. A shekara ta alif da ɗari tara da saba'in da ɗaya da kuma saba'in da takwas an samu hular wannan cutar a Najeriya amma tun daga lokacin ba ƙara jin ɗuriyarta ba sai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wato 2017 sai ake ta tunani to me yasa wannan tsakanin ba a samu yaduwar wannan ko bullar wannan cutar ba sai ake ganin kila zai rasa alaka da kusancin da wannan cutar ke da shi da wata cutar kuma wanda a riga an shafe ta wato cutar agana to a lokacin da ake ta babba da wannan allurar ba a samu wanda ya kamu da wannan cutar ba amma tun da aka tsaye da ba wancan allurar kusan shekara arba'in ko fiye da haka so ana ganin kila shi isa yanzu ake yawan samun bullar wannan cutar a kasashe na afirka dangane da yadda cutar ke kara yaduwa daga al'umma zuwa al'umma ko daga wata jiha zuwa wata kuwa dr balogun ya ce lamarin yana da nasaba da karuwa ko yawaitar al'umma cututtukan da ake kama su ta hanyar cuɗanya ta hanyar kusanci na kudda idan yawan mutane ya karu ya su ma karuwa za ta yi so abin da ya sa yanzu ake samun wannan yaɗuwar wannan cutar kenan sannan kuma zai rasa alaka da rashin daukan matakin kare kai ba saboda mutane da basu ma san da wannan cutar ba ba su san alamun alamomin ta ba saboda haka babbar hanyar kare kai daga kamuwa da wannan cutar shine ƙaurace ma wanda ake zato ko kuma ka tabbatar cewa ya kamu da cutar duk wanda ya kamu da cutar dole a kai shi asibiti a san yadda za a yi a killace shi a bashi lura yadda ya kamata saboda haka babbar hanyar kare kai daga kamuwa da wannan cutar shine ƙaurace ma wanda ake zato ko kuma ka tabbatar cewa ya kamu da cutar mutum ya taɓa kaya wanda yake ɗauke da cutar ke amfani da su mutum zai kamuwa da cutar sannan kuma na kamuwa da cutar ta hanyar alaƙa da wasu dabbobi irin su birrai dole mutum ya kaurace ma wayannan abin nan hanyoyi masana dai sun bayyana cewa hadarin cutar kyan birin ba shi da yawa sosai saboda ba ta saurin halaka jama'a suna misali da cewa galibin adadin masu mutuwa daga cutar baya wuce kashi uku cikin ɗarin waɗanda suka kamu kazalika sun ce ana saurin samun waraka kasancewar ba a wuce makonni ana jinyarta ibrahim isa sashen hausa na bbc abuja nigeria